yau litinin sha 16 ga watan jimadal ula hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da talatin da biyar daidai da sha bakwai ga watan march shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin tariqul janna fi takhrij ahadith al na abu abdurrahman addosowi ismail bun akibo ahmad jibril allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba karatun da ya gabata malam ya ƙarƙare mana bayanai ne dangane da abin da ya shafi babin sadar da zumunta da ko magana akan haramcin yanke zumunta domin zumunci al'amari ne mai girman gaske da Allah madaukin sarki bai yarda wanda daga cikin musulmi ya yi sakaci dangane da al'amarin shi ba muna fahimtar wannan to yana daga hanyar da ke ƙara danƙon zumunta tsakanin musulmi shi ne al'amarin auratayya mun gano wannan ko shi sa babi na gaba mala ya ce ƙalal musannib rahimahullah marubucin wannan littafi Allah madaukin sarki ya ji shi ya ce a targibu fin nika kwaɗaitarwa dangane da al'amarin aure kun gano wannan da kyau ku قال Ta'ala, Allah الله Sarki ya ce, فانكحوا ما طاب tabalakum minan nisa. ku auri abin da ya muku daɗi na mata masna bibiyu wa thalath ko uku uku wa ruba ko hudu fa in khiftum Allah ta'dilu in kun ji tsoron ba za ku iya adalci ba in mutum ya auro mace biyu ko uku ko hudu to fa wahidatan to mutum ya tsaya mu guda aw ma malakat aymanukum ko abin da hannun damanku suka mallaka mun gano wannan da kyau ci wanda Allah ya matsa balakum ba wai abin da mutum ya ga dama kawai je auro ba idan aka bar wannan a buɗe matsa balakum in yakka ta burge ka sai ka aure ta ko uwarka ko kanwanka a sai shari'a ta zuci a hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku auren iyayenku har zuwa ƙarshe kina shi wannan itlaqin da aka yi akwai abin da ya kayyade shi mun fahimci wannan da kyau ko kuma da aka ce masna mutum zai yi auren mace biyu ba lalle doka ne wai mutum zai fara aure sai ya fara auren mata biyu lokaci ɗaya ba kamar yadda za ka ji wasu na cewa ai an ma saba a yi sunna a yi sunna ta ce ne a fara da biyu kun gano wannan to kuma ɗayan ai daga ƙarshe aka zo da shi ba su fahimci yadda ƙur'ani yake ba ne allah ya sa mu dace to idan mutum ba zai iya adalci ba mai yake nihi ba zai iya adalci ba sau da dama su kansu matan da wasu daga cikin mazajen kila a wani lokaci har da malaman ma ba su san menene hakikanin ma'anan da ake nufi da adalci ba kun gano wannan da kyau ko kowanne yana fassara wannan kalma na adalci da irin yadda son zuciyin shi yake ne kawai ina fatan mun gane za mu zo a cikin karatun da izinin Allah za mu ji irin haƙoƙin da mace ke da shi a kan mijinta a lokacin da kake da mace ɗaya kana iya ɗaukan ɗawainiyanta to idan kana da buƙatan ƙara wani auren to sai ka auna za ka iya ɗaukan ɗawainiyanta irin ɗawainiyan wannan shin wannan ɗin ƙwaya ɗayan ma kana iya ba ta haƙoƙin da shari'a ta ce a ba ta duka kuna gane wannan da kyau ku shi ne ƙa'idar idan kana ba ta haƙƙin da shari'a ya ba ta duka sai kuma ka kana da yanda za ka iya ka auri wancan ita ma ka ba ta haƙƙi duka za ka iya kai za a ga mutum ya iya auro mace zai iya ciyar da ya ce tufatar da ya dukkan bukatunta zai iya to amma kuma wajen zama ba ma zai iya ɗaukan ɗawainiyan irin wajen zaman da ya ba wannan ya ba wannan ba kaga wannan akwai matsala to in mutum ya auna ya ga akwai irin waɗannan matsalolin sai ya zama fawahidatan ya tsaya da guda ɗayan da zai iya ɗaukan ɗawainiyanta ba tare da mushkila ba mutu ya riƙe wannan sai ya zauna lafiya gaskiya ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya shiryar da mu aya ta uku cikin sautin nisa'i Malai cewa ƙala ta'ala Allah maɗaukin sarki cewa an hul ayama minkum ku aurar da gwagwaren cikinku da zaurawa daga cikinku sai cewa salihina min ibadikum da mutanen kirki daga cikin bayinku, wa ima'ikum da kuma bayinku mata waɗanda suke mutanen kirki ne, in ya kunu fukara ko da sun zamanto talakawa ne waɗanda ba su da abin hannu, yugnihimullahu min fadlihi Allah maɗaukin sarki zai wadatar da su da falalan shi. wallahu wasi'un alim Allah madaukin sarki mai yalwatawa ne kuma yana sane da kowa da yawa mutane ba su fahimci ma'anan abin da wannan ayan take nufi ba sai ga mutum ya zo yana maganin cewa ai wani da ya zo neman auren yan shi ai talaka ne tambaya anan zai iya ɗaukan ɗawainiyanta Eh ba shi kamar kallon yana da gida ko yana da mota ko yana da wani aiki mai ƙarfi shin zai iya ɗaukan ɗawainiyan kulawa da ita daidai gwargwado a irin level ɗin da Allah maɗaukakin sarki ya aji shi e eh, to ba shi ka daina kallon talaucin da yake da shi yi gunihimullahu min fadlihi Allah maɗaukakin sarki zai wadatar da shi da falalen shi domin wallahu wasi'un duk wanda ka gan shi da yalwa Allah ne yalwata mashi alimun Allah yana sanar da wannan mai kuɗin da wancan da bai da kuɗin diya san kowa to amma abin da kai ce sai a ce a'a ai an fi son wanda dama can ya riga ya gama yin kuɗin to su kuma cikin al'umma waɗannan da suka riga su gama yin kuɗi ya ba su da yawa kuna fahimtar wannan a hankali ne ana tafi sai a isa wannan wajen to in ya zama mutane ba su da kan gado irin wannan ko to da haka suke wayan gari suke jefa 'ya'yansu cikin matsaloli wallahi wasu daga cikin 'ya'yan wannan abin ke jefa cikin fitina kaji yarinya ta bude baki ta ce ita tana son ta samu ready made ne mana wanda ya riga ya gama haɗewa kawai in ta zo buhun kuɗin na gefen gadanta ne kawai ɗiba za ta riƙe kawai tana kashewa ita addinin ta kuɗi imanin ta kuɗi kaga wannan haɗari ne a wurin irinta kuna fahimtar wannan kai kuma da Allah maɗaukin sarki ya kira ka da cewa in kana cikin talauci Allah zai wadata ka sai ce sunanka stata ko kuma idan ustazi ya ce sai ta zo sai da ce ita ba ta son ustazi zalla a lokaci ɗaya abin da ke nufi da ustazi zalla shine wanda bai da kuɗi a hannun shi ku gano wannan da kyau ko saboda shi ustazi zalla komai zai zo ce abu a hankali da Allah ita kuma so take abu da tsiya kuna ganewa sai ce ita na son social ustaz ne ƙarya take yi maganan kuɗi ne in ka fi kowa rike wuta akan ustadanci in dai kana da kuɗi to sunanka social ku gano wannan da kyau ku. to akwai kuma wadda ita yar iska ce gaskiya ita abin take so ta auri wanda yau ana bara ana karuwa to shine social dan sallan nan da bai wasa da shi in ta kama ma zai iya katun Kur'ani har ma zai ɗan je majalisin ilimi ya ɗan zauna to amma kuma duk wani abu na shigantaka yana yi duk wani abu na bid'a da shi ake yi ba wani abin da za ta ɗauko cewa a yi ya ce mata a'a to wannan take so duk wanda zai za ta ɗauko fasikanci da fajirci da keta alfarman Allah ya ce mata mm to wannan shi zallan ustaz ne kun gane wannan da kyau ku? to kaga duk wannan salo ne na shigantaka ko kuma ka zo ka ji yarinya tana cewa ai ta abin take so ta san ta samu doya da kwai ne ko ka ji ustazan ma ko ko mazan ma gaba ɗaya yanzu an karkasa su akwai wanda shi doya ne da kwai akwai wanda kuma fanta ne da kek to ina kasa gane cikin samari ne akwai doya da kwai kogo cikin dattawa masu kuɗi ne fanta da kek in dai ka kalle su gaba ɗaya a zahiri kai da kallon wannan kai kasan an nufi kwaɗayi domin waɗannan gaba ɗaya rukunne ne daga cikin rukunnan kwaɗayi duka to kuma duk wanda waɗannan abubuwan ya ta samu gaba a dai mu na yau to ya tabbata ya kama hanya domin ya rungumi shika-shikan basar aiko da gurɓacewan ciki da matsalolin yau da kullum ko ba su ne matsalolin yau ba dai to amma ka duba ka ga irin yadda mutane suke yanzu yarinya ne za a zo a ce mata ga mutumin kirki na neman ki ki daure a auren nan za ku taimaki a ce wa ni raban da ustazin nan mm, a a a inda haka ustazai suke ta wallahi ba ruwanta wannan alama ne na cewa tana da fasikanci a cikin zuciyarta Allah malam duk mutumin kirki ba zai ki mutumin kirki ba mun gane domin annabi ya ce al arwahu junudun mujannada haka rayuka suke idan ke mutu ne kirki ne mutumin kirki na mu'amalantar ki zaki jikin gamsu zaki jikin nasu amma wallahi mafi yawancinsu ba sa iya jin gamsuwa da natsuwa a cikin mazan ma haka suke shi kuma ya tashi nashi fasikancin yana kin ne kirki sai ga ya ce wai shi so yake samu yar boko me yake nufi da yar boko shine suna bara suna karuwa wannan shine kawai kakkata taɓa raba ɗaya biyu shi kuma nashi fasikancin kenan sai makale a wannan ajin abin da zai rika tafiya kenan yana faɗi wanda wannan kuma ba daidai bane shi yasa wa ankihul ayama minkum ku aurar da waɗanda ba su da aure daga cikinku su ne zaurawa su ne kuma gwagwari wasalihi ne min ibadikum da kuma mutanen kirki daga cikin bayinku in ya kunu wa ima'ikum da bayinku mata sai ce in ya kunu fuqara in sun kasance talakawa ne kaku kalli wannan talaucin nasu yughnihimullahu min fadlihi Allah madaukin sarki zai wadatar da su da falalan shi wallahu wasi'un alim Allah madaukin sarki mai yalwata ma bayi ne ko masani ne da ya san halin da kowa yake ciki ana fahimtar wannan aya ta 32 cikin sotin nuri wa qala ta'ala Allah madaukin sarki ce wala qad arsalna rusulan min qablika Allah ce hakika mun aiko manzanni da suka zo masu tarin yawa kafin kai waje alna lahum azwajan wa zurriya kuma dukkaninsu mun sanya su suna da matan aure kuma sun hayayyafa suna da zurriya shi yasa ba alfahari ne da mutum zai ya nuna tsarkin da ke tsakanin shi da mahalicin shi ba ya zo ya ce shi ba zai aure ba ko ga mutum ya ce ita ta za ta iya zama ko ba ta aure ba wannan ba tsarki ba ne ba nuna ɗaukaka ba ne ba matsayi ba ne a wajen Allah hali ne ma na ƙasƙanci ai saboda annabawan Allah da suka zo duk suna da aure har annabin Allah annabi Isa da Allah ya ɗauke shi bai kai ga yin aure ba hadisan annabi sun tabbatar in ya dawo ƙarshen duniya zai aure kuma zai hayyafa kun gano wannan da kyau ko ba wani annabi cikin annabawan Allah da suka zo wanda ba su da aure shi yasa zama ba aure ba ɗaukaka ba ne ƙasƙanci sai dai ga mutumin da Allah maɗaukin sarki ya sa bai da hali bai da yanda zai amma Allah ya sa ka da sana'an da za ka iya rike iyali ka zauna kana karanta wasiƙan jaki to wannan kana sa kanka cikin matsala ne sau duk annabawan Allah da suka zo da aurensu mun gano wannan da kyau ko fara tun da kan annabi Adam har waɗanda suka biyo bayan shi har mai gidanmu duka jama'a muna gano wannan da kyau sa duk wanda ya samu hali da yanayin da zai aure kawai ya aure kuna fahimtar wannan da kyau ko kuma qur'ani sai ce ma tsabalakum wace zaka aura da ka natsu wane zai aure ki da kika natsu shine ka'ida idan mutum ya waye gari bai kiyaye wannan ka'idan ba ko Allah sai yana dama a rayuwar shi kun fahimci wannan da kyau ko mutum zai je zai aure kawai wani abin ya je dubo bai duba abubuwan da ya kamace shi ba wallahi komo bayan wani lokaci ya shiga nadama Yi yasa aure yana da ka'idoji da matakai da aka tsara kowa ya gudana kan shi Allah ya sa mu dace aya ta 38 cikin sotar ra'adi wa qala ta'ala Allah maɗaukin sarki ce min ayatihi yana daga cikin ayoyi da ke nuna kudura da irada na Allah an khalaqa lakum min anfusikum azwajan da Allah maɗaukin sarki ya halicci matanku jinsinku ne da Allah ya tashi matanka bai yi akuya ba ko bai yi jaka ko karya ko aladiya ta zama ita ce matanka ba sai aka yi matanka mutum ne daga cikin jinsinka ke ma mijinki sai zama mutum ne na jinsin halittanki sai Allah ce da taskunu ilaiha saboda ka samu natsuwa da matanka duk wanda ya aure ko bai samu natsuwa da matan da ya aura ba akwai matsala har yanzu aure bai gama tabbata ba kuma shi abin da ke haifar da natsuwan aure abubuwa ne masu yawa fa wanda da yawa yawa mata sun kasa fahimtar wannan wasu mazan ma da dama ba su fahimci haka ba aure babban abin da ke zaunar da shi a matsayin shi ne aure shi ne mutum ya samu aminci da gamsuwa kawai kun gano wannan saboda da yawa yawan maza da wasu matan suna fassara aure saduwa ne kawai aure wanda wannan ya sa suke aiwatar da kurakurai a zamantakewa aure masu yawan gaske Ka ga mutum yana zargin matan shi wajen maganganun da take yi yana fassara su da kalmomin cin mutunci ne gare shi to duk sanda za ta buɗe baki ta magana ko da gaisuwa za ta yi to zai samu halin tsoro da rashin gamsuwa da aminci da magana da za ta faɗi kaga babu natsuwa a nan kenan duk matan arziki sai ta kalli irin kalmomi da lafuzza da ke fitowa bakinta sannan za ta yi magana da mijinta a wani lokaci kuma a wani yanayi kuna gano wannan wani mijin in har ya je zai yi cefanen gida yana ciro kuɗi zai miƙa sai gaban shi ya faɗi don yana da yaƙinin za a je ta banzatar da dukiyar da ya kawo ne bai da amincin za a alkinta wannan kaga bai da natsuwa akan haka miji ne yana da mata ya hana ta mu'amala da mutane amma a bayan idan shi tana yi kun gano wannan da kyau ku nan ma bai da natsuwa matan da za a iya gaya mata yi na yi bari na bari mai kiyaye haƙoƙi ita ce wacce ake samun natsuwa da ita duk matan da bata cika wannan siffan ba ko ba ita ce matan aure ba mun gano wannan da kyau ko ba ita bace Allah madaukin sarki ya sa mu dace to amma yau da a ce mata sun fahimci wannan ko to za ta iya juya mijinta yadda take son ta juya shi amma tana nan tun kafin ta yi auren ta cika kwakwalwanta da wasu abubuwan take son ta gudanar da su a gidan aure to ko da tsiya ko da arziki take san waɗannan abubuwan su gudanu ba ka ake aure ba ko kuma ta riga kallon ai kawarta tema mijinta kaza ko mijin kawanta ya mata kaza ko a gidansu kaza ake yi da kaza sai ta zo da irin waɗannan haguguntattun tunani gidan miji abubuwa su ki kuma daidaituwa isa irin waɗannan abubuwan gaskiya sai an yi tsaye wajen kulawa da su in ba haka ba za ta samu matsaloli ko matsaloli ba su ƙare ba Allah maɗaukin sarki ya kiyaye to shi ne sai ce waje ala kun mawaddatan wa rahama Allah madaukin sarki ya sanya a tsakaninku soyayya da kuma tausayin juna shi yasa duk matan da ba ta son kakka aure ta koda da ko wani irin matsayi zaka samu a duniyan nan ka aure ta ko wallahi in dai babu soyayya tsakaninku ka hakura kawai domin in za a aure ba a samu natsuwa ba to akwai matsala domin idan abin da kake son ta don shi ya tafi ko to tausayi zai zo za ka ji kana tausayinta za ta ji ita ma tana tausayinka amma an kukuta an yi aure kawai shi kenan irin da wannan auren da nake zargi tintin in ta maganganu a kai ku gane yanzu wannan hulan wannan hulan ba ta isa ta ce ba ni ne zan sai ta in sa ba ku gane wannan saboda ba ta da yanci ba ta da yin da ta iya yanzu an kasa ta duk wanda ya ga dama ya duba yar wanda ya duba ya duba wanda dai kawai da ya ga taimashi sai ya siya in ga kalli yanzu mafi yawancin mata a haka suke jira suke kawai sai wanda ya zo ya sallama ya ce yana so kun gano wannan yi mata ko bai mata ba za ta haƙura da wasu abubuwa ga su nan ga irinsu za a kai ga duk wanda suke zuwa ƙarshen ta bata gamsu da su ba saboda ba su cika ka'idan da ya kamata mace irin ta irin waɗannan mazaje su aure ta ba a addinance da rayuwa to amma kasantuwan ba ta da cikakken yanci na tunani kasantuwan ba ta da yanci na zaɓe kun gano wannan an riga an firgita su an ce wai in har ta ga wanda take so ta furta tana so to ta wulakanta kanta ita ga wanda aka sako da ita daga lauhul mahfuz kun gano wannan da ku ka san kurewan daraja kenan sai a waye gari ga wanda ya dace da ita irin ta amma ba za ta iya furta tana so ta aure ta zauna lafiya kenan ba ta samu abin take so ba to ko tausayi ba zai biyo baya ba shi ne za ga a gidanka ana ta maka almubazzaranci abubuwa marasa kyau suna ta faruwa abubuwa masu muni suna ta kasantuwa ba yadda ka iya kuwa sau da dama asali ba ma wadda to ko ba yadda za a yi rahama ya biyo baya kun gano wannan da kyau ku shi ne ke haifar da waɗannan matsalolin ko a ce ai wani abu kaza zaɓin iyaye ne ai zaɓin kaza ne duk waɗannan abubuwan fa ba daidai ba ne in ma zaɓin iyaye ne to a zama akwai mawadda sannan rahama zai biyu baya in ma kai ne ka zaɓa ya zamanto akwai mawadda sannan sai mai biyo baya rahama zai biyo baya amma duk irin waɗannan abubuwan sai kasa gane wai mai ke damun mutane ne ya kasa gane kuma su matan mafi yawancinsu tsoron Allah ne ba su da shi in ba haka ba maza sun kai nawa sun zo sun ce suna son ta ce ba ta so kun gano wannan da ke ko ita kuma ga ta take so amma kuma saboda ta yi mugun abu a baya tana tsoron ta ce tana so ita ma kar a ce ba a santa sai me kamatu dinu to da yanda kika yaka za a maki ina fatan mun gano wannan da kyau me a ciki ni ban ga wani abun illa a ciki don kin ce kina son mutum ya ce don Allah a haƙuri ba ba taɓa yi ba a zamanin annabi ba wata ta ce tana son manzan Allah ce ta haƙuri ba koko don an yi a kanki sai mi shi ma wannan sunna ne <laughs> kin dace da wani sunna koko jama'a ta ba ƙiri-ƙiri mutane sai su ta ɗora ma kansu abubuwa iri-iri gaskiya ne ba zan iya irin wannan rayuwan ba in gano kawai ta zama yadda ka san handset a shagon mai sai da handset wannan dan dudu ba bai mai bai aji wannan ma zo dudu ba bai aji wannan ma dan zo dudu ba an dinga dube dube kenan kawai wanda ya ganta ya zo wannan ya ganta ya zo wannan ya ganta ya zo kuma kai kai ga canza tunanin tunanin ya ki canzawa saboda tintin an riga an haifar da tsoro da kalak a cikin zuciyarsu wanda kuma wallahi ba haka ya kamata a rayu ba yanda namiji yake da yancin in ya ga yakin mai ya zo ya sallama ko to ke ma haka kamata ki samu wannan yancin haka magabata na kwarai suka raya cikin irin wannan kyakkyawan yancin ina fatan mun gano wannan da kyau haka suka raya cikin yanci mai kyau yanzu dauke auren sa'id dan musayyib da ya aurar da shi ga alkasir haduwa suka yi hanya ya ce bawan allah kwana biyu ba ka zuwa makaranta ya ce wallahi damuwa ya shiga dan matan shi ne ta rasu sai ce da kai wani auren mana irin abin da yanzu ba zai yiwu ba matanka ta rasu yau gobe ji ba ɗora ma aure je kosawa yi kun gano wannan da kyau ko duk irin waɗannan abubuwan sai an yaƙe su wallahi mu wayagun al'adu ne za a iya yau ta rasu ko ga ya ta bari a gidan shi kenan kawai sai a ɗibo su mata zo suna wahalar da yayan an an je an kai ta sai wani dattijo a unguwar sai ya ɗora maka aure da ƴan shi ta tare a lokacin ta ci gaba da kula da waɗannan yaran shikenan magana ya ƙara ita kuma wacce Allah ya gafarta mata kai da aka ce ka zauna ka jira wasu kwanaki ta kaba kake yi <laughs> mun gano wannan da kyau kana jira wasu kwanaki addini wa kake yi wannan ba haka bai da kyau irin waɗannan abubuwa ya ce kawai shi ke nan da nan fa aka yi magana auren fa aka yi auren lafiya lo amma yanzu idan ta ji labarin mahaifinta ko mahaifiyarta ko wani yayanta ko wani kawunta ya je ya kira wani mutumin kirki ya ce zo ya neme ta wannan shine rukunin ma ba ta san auren wai ta kamanta ne za a ji ana tallanta sai ka ce ke cewa kin kai hafsa yar umar ne umar sai da ya je ce abubakar ya zo neme ta ya ce usman ya zo neme ta ƙarshe annabi ne ya zo ya aure ta kun gano wannan da kyau ku duk waɗanda aka so ma zo su auren ba samu ba saboda kowa so yake mutumin kirki a wurin nashi ai isa wannan ɗabi'an ko ƙoƙarin canza shi ƙoƙarin gyara shi Allah ya sa mu dace to shine sai inna fi zalika lalle a cikin wannan la'ayatin akwai ayoyi da ya yatafakkarun ga mutane masu hangen nesa aya na 21 a cikin sotun rum wa qala ta'ala Allah madaukin sarki ya ce fala ta'dhuluhunna kakku sasa su an yanke hina azwajahunna su koma ma matan mazansu da suka sake su iza tarado bainahum bil ma'ruf muddin dai sun daidaita za su zama cikin kyautatawa wannan ayan ta hana iyaye ne a ce mutum ne saki matan shi sai uba ya ce cin da na bashi ya koro man wallahi tallahi ba za ta koma ba kuma gashi ya sake ta ya ce ya maida ta ko ana wannan ko ba a yi a irin wannan yanayin sai a ji a ɗaura mata aure da wani mijin wannan shine asalin aure kan aure fa aure na biyu ba aure bane ina ba ta mun gano wannan da kyau sai ga ji mutum ya ce to ai babanta ya ce ba za ta koma ba ai a karkashin wannan ayan da maganan shi da maganan dan giya duk ɗaya ne ina ta mun gano wannan da kyau Sau da maganan banza ya faɗa in ki koma ko ta jefa ubanta cikin bala'i komawanta shi ne alheri ai ya ce in ta koma zai tsine mata banza ko ya tsine mata ma ba zai kama bola ba a ce ya tsine ma bola kaga ba zai kama shi ba ko wallahi ta ba zai kama ta ba tsinuwa na kama mutum ne inda haƙƙi to bai da haƙƙi Allah ne ce kar a hana shi kuma ya hana yanzu da wake rigima jiki magayi ki taimaki ubanki ba jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko taimakon shine kace ba ba ka da haƙƙi akan wannan ke ban da haƙƙi ya kai sai kace a ina cikin bakara aya ta 232 Allah ya ce fala ta'dhuluhunna kakku jajirce wajen hana su an yanke hina jahunna su koma zamantakewa da madajinsu na aure don sun sake su ta idza bai na humbil ma'aruf muddin sun daidaita za su kyautata zamantakewa zaka duk waɗannan auren gaba ba aiki da su ba kuma waɗannan su ma shari'ar musulunci ne da ba aiki da su kaga kenan duk wanda bai aiki da wannan shi ma sai a jami'a wa lam hukum kenan Allah ya kyauta wa qala ta'ala Allah maɗaukin sarki ce wala hul mushirikat. kar ka saki ka aurin mushrika mun gano wannan da kyau ku hatta yu'minna har sai sun yi imani arniya ce kar ka saki ka aure ta har ta yi imani wala amatun mu'minatun je ka auri baiwa mara gata yar talakawa wulakantacciya amma mumina khairun ita tafi alkhairi min mushrikatin sama da mushirika. walau a'jabatkum koda ko mushrikan ne suka fi burge ku yanzu nan ku yi kiyasi yarinya ne ga ta a babban gida kyakkyawa mai duk abin da ake nema amma kuma ba ta da tarbiyya ba ta da imani ba ta san Allah ba to ka je ka auri yar talakawa to zattaciya mummuna wannan shi fa maka alheri da ka auri wannan ta lalata maka hanyar lahiranka kuna fahimtar wannan da kyau ko amma ka san mutane ba ruwansu da wannan kawai sai ce wai zai aure ta ne ya gyara ta kaji kaji fitsararre ya za ka aure ta ya gyara ta iyayenta shekara nawa da suka haife ta ba su gyara ta ba sai kai ne ba a wannan mai gyara diya za ka aura kawai wala tanki hul mushiriki na ko kuma mata an ce kakku auri mushiriki hatta yi uminu har sai ya sun yi imani duk wanda yake dan bid'a ne ko kuma mushiriki ne kafiri duk kudin shi kowaye shi ba aure tsakaninku wala abdun mu'minun ustazu zalla mumini khairun min mushrikin shi yafi alheri daga mushriki walau a'jabakum komin yanda ya burge ku mun gano wannan da kyau ko ula'ika yad'una ila nar su waɗancan kira suke zuwa ga wuta kenan waɗannan masu imani kira suke zuwa ga aljanna wallahu yad'u ila aljanna shi kuma Allah yana kira zuwa ga aljanna wal maghfira da gafara bi iznihi da cikakken izinin shi wa yubayyinu ayatihi lin nas Allah yana bayyana ayoyin shi ga mutane la'allahum yatazakkarun tsammanin ko sa tuna Allah su wa'azantu ina ba mun gano wannan da kyau kiri-kiri za ga mutum an ji an ce mashi wancan ba ba mutum ne kirki bane ne ya iya shi da yana son ta ai mai kyau ce mun gano wannan da kyau ko za ka sani wuta za ta kai ka kawo ba wani abu ba ne ko kuma kirikiri wane ya zo neman auren tafi an san ba mutumin kirki ba ne cin da yana da mota ko yana da sabon roba roba ko yana da irin ko yana mata shopping ko yana wane ne yana wane ne yana zuwa yana gaida iyayenta yana ba su hanci da rashawa shikenan fa ga mutumin kirki ya zo neman auren ta kwata kwata kawai sai a ki shi saboda shi duk waɗannan abubuwan baya yi Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah duk wanda ba ustaziya ba alahalan ka raba da ita kawai akwai irinta akwai irinta yana nan alkhabithatu lil na bar su wallahi akwai irinsu in kai mutumin kirki na akwai irinka ka hakura in kuka yi kirki yanzu ko ba mamaki Allah ya rubuta riban kirkin naku sai a lahira za ku ci duk ku gama wahala a duniya kuna faɗi tashi shikenan Ya'yanku sai su taso su su mori abin da kuka yi domin kana abuhuma saliha kuna kwanci a kabari ana kai muku naku kasan ina fatan mun gano wannan da kyau amma zai ga matan aure ba tana zaune a gidan aure ba kawai sai wata kawa ko wata daga cikin innunta na ƙauye sai zo sai su kalle su mm, in ji matan minista tana zaune ana ana wahalar da ita mm, ikon Allah a wannan sai dai darakta wallahi ina kuma wawuya sai daga eto eh wallahi sai dai darakta mijin na dawowa kawai sai da kunna mai wutan bala'i ita dole an ce ita matan wace ce dan darakta ce su kashe mata aure su ta yawo da hotunan ta ofisoshi shi kuma darakta ba irin su yake so ba ina fatan mun gano wannan da kyau da yawa fa an kashe aure irin wannan ba ko kuma yarinya ta taso iri kiri sai gaji an ciwo ba za a ba kowa ba sai ma'aikacin banki ni akwai gidan da na sani haka wai yan ma'aikatan banki ne kawai suke auren yan gidan wai me yasa saboda ma'aikacin banki ya fi da karfe bakwai na safe ko karfe shida wani bai da su wajen karfe takwas ko karfe tara ko goma na dare su 'yan gidan za zo tun safa har yamma su ɗibi shagalinsu a gidan baya nan yana ce yana fafutuka da lissafi gano wannan da kyau ku yaran gidan su yi karuwanci iya karuwanci da suke son su yi ana nan ana neman ma'aikacin banki gano wannan da kyau ku akwai yarin da ta taba butsare masa ta ce a'a ita gashi gashi gashi gashi gashi da aka matsa masu aka matsa mata sai take cewa abin da su wani suke si ne su wance da wance ni shi ake son in yi aka ce ko kin yi menene su da suka yi sun mutun ne iyaye fa ke gaya mata wannan maganar fa na fatan mun gano wannan da kyau kawai dan za a je a ci hanci da rashawa shi ke nan fa shi yasa hatta ya kamata a fada da hukumar yaƙi da zarmiya dinnan. har al'amarin aure a rika bincika Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum